الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد وأحمدتنا ورزقتنا وهديتنا وأعلمتنا وأنقذتنا وفرجتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين ونسألك حب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك اللهم نبينا محمد وعلى وبعد nan جبا دا da darasinmu mana nan ci gaba da a cikin abinda a cikin wannan sura wato suratu alkazi aya ta arba'in da biyar hunalikal walayatu sun walayatu summa aqaba sannan Allah ya ci aqibi alar matsalar madarubi da misalin cewa wanda ya buga na a masu gona guda biyu ya ba mu misalin su kuma ya yi taƙili a kan su faƙala ta'ala wanalikar walayatu lillahi alhamdulillah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 jiya kun san an waye gari gona alhaji ta kone kuma ya waye gari yana nadama akan hasarar da ya cikin dukiya bayan ya yi alfahari ya yi takama kun san muka ce muku don haka ba a takama don kaga ka samu bai takama don baka san wani abu zai kasancewa ba in ka samu ima Allah godiya in kuɗi na ka samu to ɗibi ka ‘yan wasu alamar ka gode ɗibi ka ‘yan wasu in ka ‘yan wasu to alama godiya ce kakkai musu alfahari wanda duk kake haka nan suke Allah shi ya san hikima da tsasa ya ɗaukaka ka ya baka kai baka san hikima ba shi ya san ta wayannan da ka gani ba kowa ba shi Allah shi ya san hikimar da ya mai shi su haka nawa da ka gani su baka san dalili ba yana yi raƙi na hikimar mai shi su talakawa ta kusa a kai ku hikimar zaman ka mai kuɗi ta kusa ƙarewa a samu canji suna dawowa wurin ka kana komawa wurin su na dori to tun da haka nan na duk gaibi na ba wanda ya sani to a bi abubuwa a hankali da masu mulki da masu kuɗi da masu ilimi da masu ƙarfi to duka a bi abubuwa a hankali wani mai ƙarfi ba da daɗewa ba ya nuna ƙarfi na ga wani mutum ya ce kashi shi da yi ya ta mai da hankali sosai don ya ba shi tsoro ya nuna mai abin da zai kashe shi da shi ya tsora ta ya baya baya wai hashi mafi yana ta ya baya baya ya kabar wani ya ce ya faɗi mu shi ko wanga ya tashi ba ko da daɗewa ba to ba a alfahari da ƙarfi ba ka san lokaci ya yi kusa ba duk abin da Allah ya ba ku ku gode ku rena ku yaba mai ku yi aikin godiya ku yi magana ta godiya Allah ya taimake mu a anan wurin ai idza wasala al-amru ila mutumi tilkal al idan al'amari ya kai cikin irin wannan hali muna halaki na halaka dukiyar mutum wadda ba da na darke narka ce ta to anan wurin alwalayat walici bi fatin ruwawu ai annusura nan neman taimako yake ga Allah shi kadai wa qari'a bi ha wilaya wato bi fatin bi kasri ruwawu ai almulki nan wilaya mulki yake ya dawo ga Allah war qahari da rinjaye war sultana da iko a hunalika al wato abin da mubtada khabruhu wato lillahi al-haqqa abin nan bil jarri sifatul jalala wato al wa qura bil raf'i wato hunalika al lillahi al ai sifatul walaya alhaqu sifatul walaya to anan fa ci na gaskiya da ya dawo ga Allah abinda an ga hannu wanda aka takama ya kai da iko ya dawo ga Allah wa khairu sawaban shine alheri wanda ya alheri ga lada min sawabi da yi su da sakamakon wani ne lauka na go inda wani din na iya ba da sakamako wa khairu uquba kuma shine ya aqiba da kyau bisa kunir qahi uquba bana uquba wa qara da dana uquba ai aqibatan lil mu'minin shi ya ka aqiba mai kyau ga mu'mini dawowa ga Allah wa nasabahuma wato sawaban wa uquban ala tamyiz ai da'atan lahi da'ar Allah ita ta yi kyau ga lada ga karshe mai kyau wal ishghalu biha khairun sawaba shagala da ita shi ya lada mai kyau da shi ka bada karshe mai kyau la'anna samaraha la yantahi domin in ai ma Allah da'a da'ar Allah jingarta ba ta karewa shine Layin ta yi bai karewa wala ya halaku bai halaka wa khairun aqibatan kuma shi shine aqiba mahi alheri li fa'ida fa'idati don fa'ida sai tabbata ta kai yi da Allah fa'ida sai tabbata ta kai hatta ya tsila da sahibihi ila dalil akhira Allah da tashi da kai da mai shi zuwa ga gidan lahira waye da kullu fihi aljanna ya shiga aljanna da wannan aiki na shi na kwari kun ga fa maka ma da wal abinda a na abinda kahiri ya faɗa na qawl shani na magana mummuna alladhi jahu an A wanda wannan magana butulci ne da wannan magana shi ya hidda shi daga da'ar Allah shi ya samar da shi mugun sakamakon nan da ya samu wa kafara ni kuma ya da shi salatu maqalatin magana uku ta ya faɗa su sun ka kahita shi musulmi na ma amma dukiya ce ta sashi alfahari ya faɗi wasu kalmomi sai ya zama kahiri da suwa ku lura da kalmomin kowan ku in ya samu abin da ya kaso kai ya faɗe su kowan ku ku lura da kalmomin kowan ku in ya samu abin da ya kaso kai ya faɗi wa'annan kalmomi wanda ya faɗe su ma ya kafirta da su al'ula na farko ana akasar min kamala yace ni na yi karuwar dukiya kun ga alfahari ke to alfahari shi na kai mutum da duk abin da baka zato ko menene yana kai shiga duk abin da baka da to alfahari kenan a tsaniya a kalma ta biyu da kala jannata ya shiga gona ci wa huwa zaliman da nafsi yana mai zalunta kai ne ai anna natijatu zalika min amalihi la min Allah kun ga zalunta kai ne da yayi shi ya ba shi matsala to wannan matsalar daga kai ne take ba ba wai alamin Allah shi ya yi ta Allah ya mai sakamako a salisa na uku wa ma a zun da sa'ata ka'imata ne ya ce ba ni da tun kiyama na tsayuwa abubuwan ga guda uku da ya faɗa suna ya kafirce da su to kowannen ku ya nisanci waɗanda abubuwa idan ya samu da ya kaso don wanda bai samu da kaso bai alfahari dama wanda ka ga yana alfahari wanda ya samu abin da ya kaso to in kun ka samu abin da kuka so ku yaƙi zuciyarku ku bayyana da yara ƙanana kai ku yaƙi zuciyarku yau kowa kake kacce alfahari za ka yi ba Allah la yuhibbul farihi ba ya son masu takama ba Allah la yuhibbul farihin bai son masu takama to kar ka zama cikin jama'a da Allah bai so taimako ne an baka samu in bai son ka sai ya bakka da waɗanda ba taimakon ka za su yi ba cutar ka za su yi shedan kenan da jama'a ce wa a taqata aqabahu al-mu'min mu'min ya biyo shi baya yana mai sharhi sai talata ga abubuwan ga uku ala sabila lafi wannan nashar ta hanyar wata hanya da ake ce ma allafi wa nashar da larabci wa abin nan wa mushe mai sa wata waki ko baka hu sai ya zarge shi ala akhira da kalma ta karshe da ya ce wa ma a zo na sa'a ta ya ce aka farka billa zai kar tsaka kenan ka da cewa allah da ya halice ka ka ce ba ka da tunkiya kiyama na tsawa kenan ka kafirce wa Allah da ya halice ka kenan shi ka kanin kana nin ka kafirce wa Allah da ya halice ka ila wa wa'adahu yayi mai wa'azi wa nasahu yayi mai nasiha ala tafi bi ni. da magana ta bi kuma yayi mai nasiha Ya ce wa yace walaula iz ta jannataka me yasa sai da ka shiga gonarka ila baka ce kunta masha Allah la quwwata illa billahi ba wa qara'ahu ala ula bi qawli Ya fashe zuciya ce ga kalma ta warko ya ce fa a tara biyu yana yi wa ubangiji na ya halaka gonarka ya bani gonar da ta tsara taka walan yi mu halaka kasar amma bai zargi shi ga sana'a ce ba ga noma ba shi sana'a ba a zargin mutum da sana'a sai dai iya ga hanya mara kyau a zarge shi amma ga sana'a ba a zargin mutum kowa da sun ga gani zuwa da kuke kowa sana'a ce sun ya kama dukan ku da kuke nan kowa to aka yi zama ɗan kasuwa arzikin arzikin abin nan arzikin ɗan adam arzikin duniya guda ɗari guda ɗari na arzikin duniya amma guda ɗari ba ɗaya da sana'a da kasuwanci aka samu guda aka samu da sauran ayyuka noma da ƙere-ƙere da abin da ya kama da saboda haka kowa ɗan kasuwa aka so ya zama ku yi ƙoƙari da kuka iyawa ko kaɗan kaɗan na ku yi sana'a ko kaɗan kaɗan na ku yi sana'a musamman da ku ke kuma matasan birnin kari don su matasan jiga dama jiga kowa ɗan kasuwa ne ko malami ka gani da mota in kana son ta yaɗai in ka gani da mota in kana so faɗi dai kana so yanzu yana sai so amma ita ya ci kuɗin na ya aika a so mai wata ya cire wannan ribar tashi ya yi ɗan harkokin gida ne da a so mai wata saboda su kowa ɗan kasuwa na addinin su ɗaya ba su kasuwa to kuma matasan nan kuna da hulɗa da mutanen ga kuma duk ga ba kasuwanci wanda adda kuɗi da yawa shi mai kuɗi da yawa wanda adda ɗan kaɗan shi ɗan kaɗan kaɗan ko abin da ke aka sauro ma kana aji a bakin gidan nan in ka isa ka tsara sai ka tsara in baka isa ka tsara ba sai ka aje fardodi na ana sai su a kasuwa naira goma goma ka sai su a naira takwas takwas ba ka ce riba da yawa farko amma karka da musanin ka kaka yi sai ka ga ana fitowa ana sai ka ci riba kwana biyu sai ka ga ana tawa har yanzu ba a kawo da kyan baka ce ana kawo an gane kai mu to haka nan na aka yi da ku nake matasa don haka kun ji bai zarge shi ba abin nan akan sana'a sana'ar da yake bai zarge shi ba a kanta amma dai ya zarge shi akan abubuwan da ya yayi ba daidai ba lan yubihu ala kasar bai zarge shi akan sana'a ba da fasulul jannatayn saboda samuwar gona ta guda biyu ai sana'a ce noma ma sana'a ce bal arshadahu ila shukri mana ni'ima abin da ya yi ya shirya shi yayi godiya ga wanda ya mai ni'ima ya bashi wa'annan gonakin mutum na a da shi ba su da gonaki irin nashi Allah bi adahu iyahu ma Allah da ya bashi gonan guda biyu wa wa a raja'ahu an yanzu ƙahurar bahu hairan minha ya bayyana mai shiwa ko da yaka gani ne talaka yana faɗayi ga Allah ya ba shi gonar da ta hi gonar da biyu na mai kuɗin nan inda ma yursila alaihi ma hasbana ah, lokacin da zai aiko mata iska min sama'i daga sama fatun zuwa sa'idan tawaye gari gili zalaka mai mai sulbi kuma yankuluna a tsayaku, sannan siyakin magana yana cirata da mu ilal makalistani zuwa ga misali na biyu li bayani ma umila li wajhi Allah don bayanin aikin da an kai ba don bidai yarda Allah ba idh huwa duniya la ghairu don duk aikin da an kai in dai ba don Allah an kai shi ba to duniya ce kawai ba wani abu ba da karatu da karantawa da wa'azi da shiryawa da mulki duk waɗanda in dai abinda duk mutum ya in dai ba don Allah ya yi ba to don duniya ya yi abu biyu ne wato duniya da lahira idan baka yi abu don lahira ba to don duniya kai idan baka yi don duniya ba don lahira kai biyu na babu na uku faƙala Allah ya ce wanda zai lahun matsala hayatun duniya matsala لهم duniya الحياة الدنيا zalla wani na sama فاختلط به فاختلط بين بعث الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا duk abin da za ku yi kai da Allah abin da duk an kai da Allah yana tabbata amma abin da an kai don duniya ko duniya ba ta tabbata bale abin da an kai don ta duniya aqallu wa ashiquha azall min ad-dalili tasarru bi tusirru bi sayriha qauman wa tu'mi wa hum mutakayyiruna bila dalili duniya ce saboda haka ku hatara ne duk abin da za ku yi kasuwancin ma in za ka yi shi ka yi yayi saboda Allah kaga idan idan ka yi ne saboda Allah to za ka samu mahita mai kyau. gyara mai abin shirye-shirye da sanarwa wato idan ka yi saboda Allah ba don kowa ba to idan ne saboda Allah ka yi ba don kowa ba to Allah zai baka riba kuma ya baka mai albarka ka ci riba kuma ka samu albarka da izinin Allah Allah zai taimaki ka ya baka ka ci riba kuma ka samu albarka Allah ya ce subhanahu wata'ala wa darib lahum ka sanya musu misali ai liƙaunika ga mutanenka ba su misalin matsalar hayatin duniya misalin rayuwar duniya matsalar hayatin duniya mafu'ul awwal kama in mafu'ul sani kama ina an zannahu misalin rayuwar duniya kamar ruwa ne wanda muka saukar da shi mina sama'i daga sama faktala da bihi sai ya cuɗanya da shi ai ta kakaba ya tudanya bi sababi nuzulihi nuzulil ma'i saboda sanadiyyar cuɗa saukar ruwa ai takasafa nabatul adi wato irin ƙasa ya cuɗanya ai imtazajar ma'u bin nabati shi ruwan nan ya cuɗanya da tsirin ƙasa a waza waya faza waya sai ya garwaya wa hasuna yayi kyau sosai fa asbaha hashiman amma a kwana a tashi yawa ya gari wato ya bushe ku dibi da mana gada an ka yi wa da tattaho kun ga nan misali na aka ba mu da shimka, amma muna aka wa misali kan muna aka cewa mu diba amma ai mana misali da haƙi wanda muka gani ku dibi da mana lokacin da tattaho yadda aka yi shimka, ku dibi yadda shimka ta hito ta yi kyau idan ka hita daji ko ina zakkyau inda duk an ka shimka, shimka ta kama sosai amma a kwana a tashi fa asbaha Hashi man sai ya waye gari busasshe ai tsarin na ba irin sai ya waye gari mai ya bushe ya san ya bushe aji ajza'u bangarorin jiki ne ta wawace sai ka ga wannan na karin geruran wani guntu na ga butsu ne na laƙi biyawa ce kamar ba shi na mai ƙarfin nan can kwanan baya ba in iska ya bugo da yamma sai shi kwanci haka yana firzirzir da kai kai iska ba ka iyawa ba ka iyawa ba ka iyawa shina da yi iska yana ba ka iyawa sai iska kuma ya kuma ya bugo da yamma ya yi gaba zai koma kwanta ya tsaga hikahikan duka ba ka iyawa ba ka iyawa iska na iska ya kuma ya bugo da nan ya kuma ya bugo da nan duk iska bai iyawa Ayi iska duwar aka yi tafi ka iske shimka ba girma ba yarinya ce haka nan kake kai ma yaro a kwana a tashi a kwana a tashi wata rana an kai babban iska bayan ya girma ya zan dattijo dattijo an kwana biyu Ayi wani iska sai ka iski gero kwance sai mai gona a ce ya mutu yanga aiki a sai su kama mai a sai bai iya tashi an kwana biyu a kwana a tashi daga kwanan nan biyu wata rana sai ka iske kara sun bushe iska yana wace shi a ji ajiza'u sasani ne da sun wace Ka zaru huriya iska na wace ai kan shurhu wa tufarriquhu iska tana wace shi tana rarrabe shi Wata rabu bihi sai ta tafi da shi to alma'ana abinda aka ni shabbaha duniya bi nabati hasanin duniya kun ga an ɗan kamanta ta da tsiri shimka mai kyau farko al'amari wa ya bitu fa ya bitu sai gashi ya bushe wata kasara ya ƙaƙalle wata horriyahu iska tana wawace shi wa bi a arihu wato iska mai tsanani wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira Allah ya kasance mai iko ga dukkan komai kamin da kudura faman amila lillahi duk wanda ya aiki dan Allah ta'ala ta'adahu Allah zai taimake shi wa man amila da gairi la gairihi wanda ya aiki wa ba dan Allah ba hazalahu Allah zai tabar da shi yau ku ba an kwanta yawa da ba yana shirka ta ce to haka nan duniya take don abin da za ku koyi dan Allah kuma ku rika kwatantawa in dai duniya ta wada kagga ta yi wa shirkar da kowa ba ta bashi haka nan ta kai ba ta bar malami ba ba ta ba almajirai ba bata ba masu kuɗi ba bata ba talakawa ba bata ba masu mulki ba bata ba waɗanda aka mulki ba kowa hauta ba daidai ba sai ta faɗi da shi ba daidai ba duniya kenan saboda haka duwar ku ganin kuke ku kwatanta kun ga wani shukar nan ta sai tana yarinya iska bai yi mata haka nan yaro yake shi yasa za ku ga ku matasa ku shiga cikin abubuwan rigima ka ga yaro ya yi ta lafiya lau da waya ka ji wata matsala ta amma da an kwana biyu ya shiga ya gani ya gani in ana ehetai shi bai ehetuwa ya gani ya ana ehetai to haka nan duniya take matasa ku tama makanku ku zaba makanku hanya mai kyau kamin a fara yi muku zaɓi ta hitowa inda ka kuka shiga kamin a zaɓa muku ku yi makanku zaɓi mai kyau duniyan nan da kuma gani da dukiyar da a cikinta duka aikin banza na amma abinda an kai dan Allah to tabbatacce na shi Allah ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya almalu wal banuna zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا المال والبنون kun ga dukiya warba nuna da ɗaya zinatul hayatid duniya kawa ce kawai ta rayuwar duniya liman ya kafi da bihima abin nan almalu wal haya almalu wal banuna dukiya da ɗaya zinatul hayatid duniya kawa ce ta rayuwar duniya liman lam ya kafi da bihima wajhallah liman lam akwai lamurin liman lam yaqsid bihi ma waje Allah ga duk wanda bai lihiyar da Allah da dukiya sai ba to kawai duniya ce kawai duk wanda bai lihiyar Allah yarda Allah da ɗaya ne ba to kawai duniya ce kawai wai ta jama'a bihi ma zai kawa da sufiya sai yanda ya ce ana cewa wannan shine wani ana girmama shi tunda mutane suna girmama duniya to dole su girmama ita fa kani sai diya da dukiya su hallaka shi in bai hasara ba wa amma man kasa da bihi ma al'akhira amma wanda lahira ya da ɗiyanai addini ya da diyanai addini ya da dukiya wal amali lillahi yana aiki da da abin nan da da da neman yarda Allah da ɗiyan da dukiyar ya kwashi ɗiyan duk ya sa su makaranta kamar wanda ya sa su makarantar boko ya sa su makarantar addini don su samu duniyar ta su kuma su samu addinin su samu duniya su samu lahira bai yi ijiya guda ba yadda bi duniya kawai yin ban lahira in Allah ya ba ku ɗaya ku dibi biyu ku dibi duniya ku dibi lahira ku sa su makaranta boko don koyo don biɗa duniya ku sa su makaranta addini don biɗa lahira lokaci guda ya tashi ya san wanda ya kabauta wa Allah ya san wanda ya da duniyar yadda ya kamata to sai shi ƙarshe mai kyau sai a sa ka cikin rahama Allah da wannan aiki da kai da Allah wa hadha fi qawli ta'ala wal baqiyatus salihat wanda duk yadda da Allah da dukiya ce da iyalai to ya shiga magana Allah da ya ce wal baqiyatus salihat ayyuka na kwarai tabbatattu ai a amalul khairat ayyuka alkhairu allati tabqa lahu samaratuha wa'inda fa'idar ta take tabbata abadar abidi abadan abadar to wannan shi yayi alheri to duk wanda Allah ya ba dukiya yayi amfani da ita ga aikin Allah to aikin lahira ne ya koma na lahira wanda Allah ya ba ya sa su aikin Allah ya koma na lahira ku yi kokari matsayin ku na musulmi kada kowan ku ya baɗa ne bai tashi shi makaranta addini ba kun ga yadda wasu daga cikin ku suke yi wani ya an ba da hutu iyanai ba su jin magana ba su zuwa makaranta sosai saboda ni'imar da a gidansu to ana ba da hutu na boko sai ya ɗauki ɗayan shi kai su wata makaranta su yi ta zama sai an gama hutu suna yara ba su da damuwa ya ba su abincin su wadatacce su ci daɗin su lahiya kan yi da yadda suka zato sai su yi karatu ko da hutu ka karewa su dawo gida sai a shirya a wurin boko kwana biyu sai ka ga yaro ya zama wanda baka yi zato ba ko matsala ka fada ya san wanda zai maka addu'a to ku dibi duk irin waɗannan matakai yadda za ku taimaki kanku ku taimaki ɗayan ku taimako na abada rijibi ya ma fassara bihi min as-salawat al ya shiga ciki abinda an ka fassara ba ya ta tsara hata da shi na abin na as-salawat al-khams wa a'mal hajji da ayyuka hajji wa siyam ramadan da azumin ramadan wa subhanallahi da cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar duk an kidan ya su cikin ta salihat wa sa'iru a'malil birri da sauran ayyuka alheri wal kalam tayyib da magana mai kyau duka ta salihat khairun inda rabbaka su kai alheri wajen Allah ubangijinka sawaban galada wa khairun amala kuma su kai alheri da guri ai ma ya amalu hul insanu abinda mutum zai buri wai da juhu yayi kwadai ne inda Allah ta'ala wajen Allah kun gani wato mutumin da Allah ya taimake shi yana aikata ayyuka alheri kuma yana yawaita wa'annan kalmomi subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko ya mutu wa ba rahimai aiki ko ya mutu kullun idan kana subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau dubu goma ga yini to ko ka mutu kullum sai an kai ma lada dubu goma da baki ya ta sale hatin kamar wani hadisin Usman bin Affan ya bayyana baki ya ta sale hatin har abada ba a kai maka lada kuma kun ga ba aiki na mai wahala ba ko kana kwanci kana cewa subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar ko kana kwanci kana aiki ba aiki na mai wahala ba to ku sa su cikin kayayyakin ku waɗanda za ku rika amfani da su a. الله يتبك ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارجة وحسرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأردوا على ربك أردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا to yace ya shiga abin nan cikin wannan wa yau mana wadda furka ambata yau mana sayyidul jibala ranar da zamu kusar da duwatsu ai wato yuzhabu biha a gusar da ita ala wajhil an wajhil adi daga huskar kasa fata tiru haba an ta zama kura mun batta wadda ake wacewa duwatsu manyan duwatsu irin waɗanga na makka sai a da ke su koma gari ba ko irin waɗanga namu da aka tsakuwa da su ana kawo ana cikon gida da su ba su wa'ancan manyan duwatsu ma ranar kiyama za a daddake su su zama gari watalar arda barizatan kaga ƙasa wato ta ta bayyana ga hili zahiratan ta hito da duk abin da a cikin ta laita alaiha shay'un babu komi bisa gare ta min jabalin babu dutse wala gairi babu wani nan ba da zakan ga hiliran nan wa hasharnahu man ta da mutane mu'minai wal kafirin da kahirai falam nugadil minhu ahada ba mu baro mutum ko guda cikin kasa ba dun mun hito da kowa babu kowa cikin kasa a kawo su gaban Allah a tara wa uridu ala ta saffa a gistar su gaban ubangiji ka sun yi sabu saffan wato hala ay mustafid sun yi sabu Kullum ummatin saffan kowace al'umma sun yi sabu al'umma annabi nuhu sahu al'umma annabi hudu sahu haka dai har zuwa ƙarshen sauran al'umma Wai, yuqalu lahum sai Allah ya ce musu laqad ji'tumuna haqiqa kun zo mana kowa shi ɗaya bai da kowa bai da komi kama kana fa awwala marra kamar da mun ce ko harfa al'amari kowa shi dai an kayyade shi babu wanda ya zo da mata ba wanda ya zo da iya ba wanda ya zo da dukiya kowa shi kaɗai an kalice shi to ga kokon dawo haka na farada guda guda fatan babu takalmi ƙoratan babu abin nan sutura gurnan babu kwaibi jamuwa wato agarar ai kama lahum kama abin nan kama lahun a ƙabalar fitan kama da suke kame a yi musu kwaidu to sun dawo haka nan gurin babu kwaidu yanzu fala mala wala banu babu dukiya babu ɗaya wa yuqalu ba a ba'ati sai a ce masu musu kiyama bal za'amtum a aikewa cewa kun kai Allah na ja'ala lakum mau'ida ba mu sanya muku alƙawari wato annahu an mukhaffafatu min al-thaqila annahu lan naj'ala lakum maw'idan libati cewa kun kai ba mu samu ku wani alƙawarin tashin kiyama to gashi mun samu ku ga cikin kiyama mai ƙaryatawa shi ƙaryata laysa li waqa'ati ya kadiba babu wata ne mai ƙaryata ta ranga ta ciki to haka za a zo ranar kiyama duk abin da kun ka kuma mallaka wanda tsaye za kuna da shi wanda kun kai sadaka wanda kun ka tara zumunta wanda kun ka taimaki wasu saboda Allah shi dai za kuna da shi duk abin da kun ka tara nan za ku bari amma abin da kun ka yi Allah wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram abin da an ka nemi yarda Allah da shi to shi dai zai rage dhul jalali wal ikram banda shi babu abin da zai rage sai a kawo littafin aiki wa wadi alkitabu ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووضع al'kitabu sai aka lataya aiki da da ha aiki sai a kawo a ajiye da kowa za a kira shi ga littafi ne ai kitabu kullu imri'in hannun kowane mutum in mu'minina fi yaminihi a bashi littafi ne ga hannun dama in ya zama minan mu'mini na cikin mu'minai wa bi shimalihi a bashi littafi ne ga hannun hauni in ya zama minan kafiri da cikin kafiri kowa da kowa za a bashi littafi ne fatarar mujrimi na zaka ga masu laifi kafirai kenan mushriki na suna cike da tsoro khaifi na suna cike da tsoro ma fihi ga abinda a cikin littafin nan nasu suna cike da tsoro ga abinda a cikin littafin nan nasu wa yaquluna inda ma'ayanatihim lokacin da sun kaga ma fihi abinda a cikin littafin min sayyi'ati na ayyukan da sun kai mara kyau sai shi tahiri sai ya ce ya wailatana ya kai tunmu ai halakatana ya mu. wa huwa abinna wailu masdarul lafi'i da lahu min lafazi bai da fi'li daga lafazi ne wa nada'u ha kira halaka kira halaka abin nan ya kire halaka ala tashbiha bi shakati akan kamanta ta da wani mutum kamar wani mutum na ya kira yi dalabu ikibalu wanda aka neman ya fuskanto ka annahu qila kamar yana cewa ya halakuna aqbil ya halakan mu fuskanto wa hadha awaniki Wanda lokacin ki yayi halaka ta ho kamar haka yake cewa wani ya ta takari Allahum da kuma ni ya karka ba hirgitawa gare su wa ishara kuma ishara ce ila annahu la sahiba lahum ghayr halaki ran nan kahire ba su da aboki in ba halaka ba halaka ɗaya a abokin su ba su da wani aboki dalabu wa haka suka bi da halakar da kansu da tsawo anna yaro ma fiye don kansu ga abin da a ciki suna ta halaka ta tsawo ta dauke su da nan duniya an yi ayin su gyara sun ci gyara matasa ku gyara ayyukan abubuwan da ake yi mara kyau a rage su a mai da al'amari ga Allah a tuba ya istighfari a yawaita tasbihi wanga da mun ka karanta da wanda ba shi ba wanga da ka yi yanzu da wanda mun yi baya can baya mun yi subhanallahi wa bihamdi nan mun yi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar za mu sake wani wa nan matasa in kun yawaita irin wannan tasbihi shi da bai da wahala to zai rage nauyin zunuban da aga mutum in zunuban mutum sun rage to zai iya ayyuka masu wahala amma farko sai ya fara da waɗanda ba su da wahala sai su goge mai zunubi sai nauyi ne ya rage in nauyin da ya kaji ya rage to zai iya aiki mai nauyi amma kana cikin nauyi ba kai aiki mai nauyi to a dibi abubuwa a yi su yadda ya kamata domin samun sauƙin matsaloli yi mali hadar kitabi yana cewa wanga littafi lissa ne shi bi qada'i ni an abin nan shirke fil kitabati wajen rubutawa sai a raba abin nan lam da abin nan haza a raba su kamar wanda yake nan ma da hada kitabi la yagadiru sagirata nisa mun ga littahi na aiki har da karamin zunubi bai bari wala kabiratin bai barin babban zunubi min zunubi na cikin zunubanmu illa a haka hasa ya da dan idan duk abin da muka yi wa har da zaman ga da muka yanzu littafin na nan yaƙi da duk abin da muka aikatawa yana nan ciki sai an je lahira a baka ka gani ga abin da ka yi kai kai yi abin ka ba wani ba don haka sai Allah ya ce abin nan ima kanka hukunci kawa kanka hukunci ga littafin ka ba ka gani mai wanga littafi aljanna ya kamata a sa shi ko wuta a bisa Allah ya yi yawa ya ce ima kanta shari'a kai da kanka yan tarbiwa ka ga bai yiwa ka ce mai wanga littafi a kai shi aljanna sai ya fashe da kuka ya ce ma da hadar kitab Allah ya ce mai a diba da kanka ikira kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka ba. ka karanta littafin ka yau kai dai ka isa ka zama hisabi ga kanka sai ya karanta ga lalle in eh hisabin gaskiya za a yi wuta ya kamata a kai mai littafin sai shi kasa magana yake mali hadar kitabi mun samu wanga irin littahi la yugadiru sagiratan wala kabiratan baya barin karami ko babbanin min daga zunuban illa a hasaha sai ya kidan ita addaha wa asbataha ya kidan ita ya tabbatar da ita ta'ajjabu minhu fi zalika wato sun yi mamaki gare shi ga wannan mutum da wa wajadu ma amilu hadira duk abin da suka aikata sai iske shi halarci kana ganin boye kai sai yau gashi ga littafin ka musu baka an tabbatar da shi fi kutubin cikin littafin wala ya buka a ahada Allah ubangiji ka bai zalunta kowa kowa Allah bai zalunta da wanda ya ba kuɗi da wanda ya ba talauci bai zalunci kowa ba kowa Allah ya san hikima wadda ta sami mashi wannan da wanda ya ba miliki da wanda ya hana miliki bai zalunci kowa ba kowa Allah ya san hikima ta sami mai wannan da wanda ya ba ilimi da wanda bai ba ilimi ba Allah bai zalunci kowa ba kowa da hikimar sa Allah ya mai wannan wala yadhlimu rabbuka ahada Allah ubangijin ka bai zalunta kowa bi ta sayi'a ya kara mu mutu aiki mara kyau a wani kasa tawabi ko ya rage mai lada ba shi. ai la yu'aqibu la yu'aqibu bayna azaba da gairi jirmin ba tare da mutum yayi da hinda za a yi mai hukuma ba wala kasu min sawabi mu'minin ba a ragewa daga ladan mu'min jama'a ku ci gaba da ayyuka na kwarai Allah ba ya zalunci jama'a ku bar ayyukan da ba su da kyawu Allah ba ya zalunci jama'a ku yi abin da Allah ka so Allah yana sakamako na adalci ya saka muku sakamako wanda kuke so kun ga wani an ka ba shi littafin sai ya murna wani koyi an ka ba shi sai shi kuka Allah ya kare mu Allah ka ba mu littafin mu ta hannun dama Allah ka ba mu littafin mu ta hannun dama Allah ka ba mu littafin mu ta hannun dama Allah kakka ba mu littafin mu ta hannun hauli Allah kakka ba mu littafin mu ta hannun hauli Allah kakka ba mu littafin mu ta hannun hauli sa'annan duk iya da iyali da uwaye da masoya Allah ka ba su littafin su ta hannun dama summa inna kullu amalin li ghayri sannan dukkan wani aiki da an kai ba dan Allah ba wa huwa lil duniya dunya kama an yi shi don rayuwar duniya ne kamar wadda bayani ya gabata wa kullum man amilahu fa inna ma ittaba shaytan duk wanda ya aiki ba don Allah ba to shi dan yadda ya fi zalika wajen ya aiki nan ba dan Allah ba ma anna na aduwa bani adam duk da ko shi dan makin ɗayan adamu ne fala ya akhuzuhu ila khairin in dai shi dan na bai jan dan adam ya jagorance shi ila khairin zuwa ga alheri dukkan gashi ɗan ya jagoranci ɗan adam zuwa ga shari zai kai shi kama kala ta'ala kama wada Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz lil mala'ika wa iz qulna lil mala'ika tasjudu li adam fasajadu إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا to Allah subhanahu wataala yace wa iz masuban bi udkur wato udkur wadhkur ka ambata iz qulna lil malaikati lokacin da muka ce wa malaiku wajjadu la adama mala'iku ku yi sujuda ga annabi adam sujuda inhina'in sujuda ta dukawa a duka a gaishe shi la wada jabhatin ba wai don a da shi ƙasa ba a a duka dai a gaishe ta lahu don gaisuwa ga annabi adam Allah ya ce mala'iku yace su mala'iku su tahi su wannan aiki shi ya sa su fasajadu duka mala'iku sun kai su da illa iblis kaban da iblis shi iblis da dama kanu mina jini cikin aljannu yake saboda haka alai suna wa man katawa, Don dama shi ba mala'ika ba ne. kenan mala'iku duk abin da an kasa su yi wanda bai ba dama ba mala'ika ba ne. wa iblisu kuwa abin jini, shi iblisu shine baban aljannu amma a sahihu magana ingantacciya ba baban aljannu na ba annahu abu shayatin shi baban shaydan nuna cikin aljannu cikin aljannu waɗanda a ɗannu, za aljannu ba iri guda suke ba akwai aljannu kawai akwai shaidannu kuma to shaidannu iblis a ubansu to aka ce abin nan yayi sujuda sai ya ki ya ki yadda yayi sujuda falahu abin da zuriya kuma yana da zuriya shi shaɗan zikiran ma'ahu ba a ambace ta tare da shi sannan cikin wannan ayat wal mala'ikatu la zurriyyata lahu amma mala'iku ba su da zuriya sai dai su wala asuna Allah ma amarahum ba su wa Allah ga abin da ya umarce su abin da duk Allah ya ce ai shi mala'iku kai fa fa zaka na amrin rabbi shi kan shedan yana hita daga umarnin Allah sai ya kanci daga umarnin ubangiji ne ai kharaja an da'ati ya hita daga yima Allah da'a bi tarki sujudi ya kimai sujuda to afa tattakhuzunahu yanzu kuna riko nai wa zuriyatahu da zuriya kai ya bani adama ya ku ɗiyan adam shi danin ga da ba ya ku yanzu shi za ku rika ku riƙi zuriya kai wal ha'u bi al mawdi aini da iblisa a tattakhazunahu ha'u damir li iblis wa zuriyatahu ha'u damir li iblis aba tattakhazunahu wa zuriyatahu awliya yanzu kuna riƙon shedan kuna riƙon zuriyar shedan auliya'a masoya min duni koma bayana su bi wani ne musu ɗa'a wa hum lakum aduwun alhali su maƙiyan kuna a ada'u maƙiyan kuna bi salibbalimi na badala cir da wannan canji da azzalumai sun kai iblis wa zuriyatu sun ka Allah sun karfi iblis da zuriyatu ce wannan canji na su cir da shi fi da'atihim da da'a da sun kai badal da abin nan fi da'ati ita a cikin biyayyarsu wato abin nan badalu wa da'atin lahi badalu da'atin lahi maimakon su yi wa Allah da'a Allah zai halaka ku wanda ya halicce ku sai kun ka dawo kuna wa shedan da zuriya sai da'a wa faddala abakum adama alal malaika Allah da ya fifita babanku akan malaiku ya fifita shi akan malaiku malaiku yace malaiku ma su gaishe shi ku da Allah yawa wannan ku dawo kuna barin Allah kuna dawo kuna bin wanda a mace yanku. wa qala ta'ala ma ashhadu wa khalaqa samawati ma ashhadu an khalaqa samawati wal ardi wa ma khalaqa anfusahum وما كنت متخذ المدلل عبدا ما أشهدتهم ومشيدد الشيطان دورية في خلق السماوات والأرض هلت السماء بقية الأسى ولا خلق أنفسهم كو هلت كاونس لم uhdir بعدهم على بعد خلق بعد ba halatu da sashi ga halitta sashi ba wa ma kuntu muttakhidal mudallina abdani ba ni riqon ma masu batar da mutane shedannu kenan su zama taimaka a awana masu ƙarfafa wa firkarki ga halitta wa kai wasu fi una wanda mi kuka masu da wa yau ma ya kula na du raka. wa yau ma ya kula na du raka, iyan nabi na za'antum fada'awun falam ya tajibu hun, wajen alina bai lahun موبقا واذكر كما كأنبت يوم يقول رانا دا يقول الله الله بيتي بالياء وقراء بالنون يوم نقول نادو شركائي رد ذا مكي ما رد ذا مكي ما سورا جماعة ما تشركا دا الله نادو شركائي وكراو أبو كان تارياتا على آلهة التي زعمتم وإنا اللول لنناقض كنكتي ku kirawo su li yashfa'u lakum don su yi maku ceto a za'amikum da ciwo ku ku kirawo su sai su kira kowa ya je ya kira abin bauta tun ya kira wannan ya sajibo lahum basu an samu su ba ai lam yajibuhum basu an samu su ba suna can suna takan kowa ta kai ne ya kai waja'alna bainahum bainal alihati wa abidiha muka sanya tsakanin su tsakanin alloli da masu bautar su aw bainal mu'minina wal kufar ko tsakanin mu'mine da kahirai mun ka sanya wa a kariya tsakanin su qala ibn abbas ja'alna bainal mu'minina wa bainal kuffari hajiza. mun sa shamaki tsakanin mu'mine da kahirai in an ce lahira za a raba wurin zaman su za su zanna wuri ɗaya amma za a kai da za a raba wurin zaman su a ce abin nan wamta zul wakila bainal awsan wa wa abin nan wa abin nan wa wa abadatuha da masu bautarta to ko kuma a raba baina autani wa ibadatuha tsakanin gumaka da bautarta na hadu qaulihi wa fazayyana bainahum wato mun raba tsakanin su qala ibn al-arabi kullu shay'in hajizun baina shay'aini wa huwa mubiqun mubiqun duk wani abu wanda ya shiga tsakanin abu biyu to ana ce mawbiqu bil fatai mawbiqu inda ya shiga tsakanin abubuwa wa ra'al mujrimuna nar wa ra'al mujrimuna nar rabbana annahum wajaha wa lam yajidu anna masriba to wa ra'al mujrimuna nar masu laifi sun kaga wuta masu laifi sun kaga wuta fazannu ai aikanu sun ka tabbata annahum waqi'uha sun ka tabbata cikin wutan nan za su shiga yanzu ai waqi'una fiya sun ka tabbata da za su hada cikin wutan walam yajidu anha matrifa ba samu makarkata gare ta ba ranar kiyama kenan duk wanda ya zo da abin kwarai aljanna wanda ya zo da mara wanda ba na kwarai ba wato kafirci dan nan mugun abu kafirci shi ka tabbatar da mutum wuta ayyukan sabo Allah ya ce abin na na inna Allah la ya yaghfiru an yi shiraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha in dai ba da kafirci ka taho ba Allah ya ce la ya yaghfiru an yi shiraka bihi in ka an yi shirka da shi an yi kafirci ya ce gaskiya bai yahi ba kowa kafirci shirka kan kafirci kenan Allah bai yahi ba kowa amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta abin da ba ya kafa ga wanda ya gada ma wani zai zo da zunubi da yawa Allah ya kira shi ya dore mai tambayoyi rana kaza kayi kaza ka sani ya ce rana kaza kayi kaza daga shi sai Allah suka magana in ba da annabi ya faɗa mana ba ba mu sani don duk wanda a hilin kiyama bai je tambayoyin ba keɓe shi Allah ya wani ɗan gata na da Allah ka so shi ma alfarma ka san kayi kaza ya ce na sani har an ka kai ga wani abu da ya koyi kwarai sai Allah ya ce ka san kayi kaza ya ce to na sani abin nan ya ce to na gani nuri ka ya ce to don me kaga tona na a cikin yanzu sai Allah ya ce a ban ruhe ka kan ba sai don in ruhe kana ina sai a kiri mala'ika mai ba da littafi ba shi littafi ne ga hannun dama sai ya wuce lahiya kuma a hadisin ya ce ya tabbatar da halaka zai yi sai Allah ya ce ya yayi to in ba shirka ba ko zunubin ka kai kamar na wannan yana yayi in ya ga dama amma ba kowa shika yayi ma zunubi ne ba a shi yasa kun ga akwai hisabi inda kowa ya ka yayi ma da kwatai da kalmar shahada sai a ce kududun mu shirya aljanna sai a ce ya wuce to ba kowa aka wa wannan alhormar amma Allah na da mutanen da shiga alwarma waɗanda ga su ba su yi abin ƙware ba amma suna da kwaɗayi abin ƙware ga Allah shi kullum aljanna firdausul ala yaka kwaɗayi da ɗan kwatantawa ne amma ga shi ko aikin bakin gari bai kai ba amma wa aljanna firdausul ala ita a cikin zuciya sai kullum ita ka tunani to irin waɗannan da kwaɗayin su yi yawa su ya kawo irin saboda shi ya faɗi da kai ne ce ana inda zanne abdibi ni ina inda bawa na ka zato na to zato ne aljanna firdausi ya halatta inda mai gidan mu yake kullun ita yake zato Allah ya ce to a ja ta haka ne eh sai a kai shi can to shi yasa aka so ka yawaita kwadayi na alheri ga Allah dare da rana ka yawaita kwadayi na alheri ga Allah kakka yawaita zato na sharri haba mu ka ai ba mu ciya koyi malam mu dai ku yi mai addu'a ai mu ba mu ciya koyi na hane ka kaji sai komi komi ka ce kai ibada da kai da malam duk bayan Allah kuke Allah shi ya san wanda ya anshi ibada duka gaibi ne da kai da malam duk na Allah kuke illa dai ku yawaita kwaɗayi ga Allah ku yawaita kwaɗayi ga Allah da kwaɗayin alheri ga Allah ana samu fiye da yadda kake zato to ku yawaita dai ku yi ayyuka dai masu kyau gurgudun da kuka wa kan dai ku ja da ba ina ta maimaita muku tasbihi don na san ko ragon na iya yi ne ko ragon na iya tasbihi to ku yawaita kun ga mala abu huraira da kun gaji ya shara raɗin nan in an kai mai in baraka ta yi mai shahida abu ya ta gare baraka in ta yi mai shahida ya tori gintira bayan ya yi alwala ya gincira sai ya tashi zaune sai ke bara ka ɗauko min tarzuwa nan tarzuwa ta yi buhu guda ta sai ta ɗauko sai ta kawo ta aje mai ga gado ne ya kama jan ta guda guda sai ya kai iyakarta in ya kai iyakarta zai ce bara ka da mai ki kwashe dubu goma ta ba mai yawa ta wata zuwa abu hurera dubu goma ta in ya jaye sai ce bara ka da ke koma kullum in zai kwana sai ya yi ta zihin dubu goma bayan ya alwala ya zanna bisa tabar ta ta kwana in ya cika dubu goma sai hijir kira suna shi yasa kun ga kullum da daddare gida ne sai an sauke alkur'ani sauka guda kowane dangi bayan isha'i zuwa sahi kullum gida Abu Huraira sai an sauka guda da shi da mata guda gare kun zama mata guda matsaloli ne sauki gare su to mata guda gare sannan ɗiya ta guda ɗiya guda gare shi ita ce eh, eh, mata a sa'i da bin musayi to ita gare su uku ka sauke ƙwarari kullum da daddare wanga ya karanta hizo ishirin ya yi sallah da shi ya kwanta wanga ta yi hizo ishirin ta yi sallah da shi ta kwanta can zuwa jijiri a sadda abu huraira shi ko ya ɗan sha kwana nai sai ya tashi shi ko ya karɓi hizo ishirin zuwa sahiya isuwa kullum sai an yi wannan malam kai ma kana son ka je sauƙin ayyuka ka mata biyu da ba da mata ta kawo annabi kara ya bata bawa bayan an samu bayi wajen yakin hunaini sai sakon bai iso gare su sai bayan dare ya yi an shiga kwana ya tauye iske su labari ya zo abin da kin nema kina so yan baki abin da ya bawa eh, ya ce in zaki kwantawa ki ci subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 ya yi miki bawa Fadima ta ce wallahi tauran nan mata koma gajiya ba kun ga tazini akwai kaya kuma akwai sauki gare shi ya dai kawo maka kaya ka ci daɗin ka lahiya kuma ya ɗiri maka kasala to Allah ya sa kuna ganewa matasa Allah kuma ya ba mu ikon kwana nan wurin nan da kwana kwana sha Allah wa alaikum assalam musulmin da ya ce coci an su magani da kirista to inda ya amince wa magani ne ba da laifi magani na ya ce an sa ba ya ba da ya ba bai da laifi in dai babu Ah, wani abu da aka tsammani gare na samun matsala ga tauhidi eh wannan in dai abin na mutum dai ba wani abu na ah, yaka nuhi ba babu a ba a tsoron wani abu ga addini ne a ah, babu ne in dai magani zai a eh? eh ai duwan ga maganin ma da muka sha da aka sauwa daga Amerika ba musamman da aka hada shi suna ko sha Amerika suna ka hada shi ba musamman da aka hada shi ba kuma wanga ma da aka yi nan kudanci wajen wanda aka yi umma ahiya ana karawa ai ba musamman da aka hada wato wani darasi na in kuna gane ba ku gani. su masu kuɗi ma'ina ina suke su ko su tsawo su kawo don su rake a tawa'ansa su tawo su kawo masallaci don a tawa'ansa wannan karantarwa ce suke yi a suna nuna muku su suna da tausai to ku ina tausanku ga munan mun cika masallaci waje ciki da waje gaba da yamma kudu da arewa ga munan wasu ko shigowa masallacin wani masallaci wasu cikin motoci wasu gefen motoci duk masu abu cikin ku an rasa mutumin da zai ɗebe miliyan ɗari ya ba suwa in mai kuɗi na kwarai ko ya ɗebe miliyan guda ya ba suwa in ƙaramin mai kuɗi na a sai so magani a kawo masallaci a raba mutane wa alaikum to ka samu ruwa kawai masu tsarki ka wanke jikinka duka ka je da aka wankan tsarki Allah ya taimake mu yi mana jagora dukkan mai ya sa mai kyakkyawan karshe ya sa aljanna makoman mu yana take Thank you. don mata wadda ka al'ada ko wacce mace inda an tabbatar da tana al'ada idan an sake ta inda su salasata in tsarki uku inda tana al'ada ko da daga shekara sai shekara ta ga al'ada guda sai ta shekara uku sannan ta yi aure Inda tana al'ada wadda ba ta al'ada saboda zama ta ƙarama ko saboda ta tsoha ita ko al'adar ta wato abin nan wata uku a iddata iddata wata uku ita ku amma inda dai na al'ada ko da ga shekara sau ɗaya ta kai salasata quruni a iddata mai wa annabin masalati sallallahu alaihi wa wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم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 Allah muna roƙonka billahi al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad taimaka mana Allah ka gafarta mana zanubban Allah ka gafarta mana zanubban Allah ka gafarta mana zanubban innaka antal ghafurur rahim Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibada ka da ikhlasi masu arzikin mu Allah ka shirya su su rika tsawon magani suna rabawa masallatai Allah ka shirya masu arzikin mu su rika tsawon magani suna rabawa masallatai ku ta da tambayoyi Allah ka taimaka su ma su rika sauwa su kawo masallatai su sa kwamitin su na lahiya shi ayyuka don taimako don taimakawa da albarka sunayenka Allah ka sa su rika kallon wa da kasashen larabawa ko kwanan baya wasu sun ta wannan masu gyaran idanu ko ɗari ba a ba su ba kowa ya gane su sun ka ba da sanawa ce, a sanar da jama'a ga sunan tafi sun kai gyaran ido sun ka ba da magani kuma duk kyauta ko ɗari ba a ba su ba Allah ka sa masu arzikin eh, abin nan musulmin Najeriya su rika gane haka nan kuma su rika yi su san haka nan aka yi kuma na ku da sun ka taho suna yi kun ga wasu sun tai an ba su kuma na wasu in sun ka taho kuma ku yi a ba ku Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana tsoro ne ya ƙara mana ibada ce da ikhlasi Allah ya warkar da malai Allah ka warkar da marasa lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya ka kare mana imanin mu ka kare mana addinin Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka ya mana ka gafarta mu mahaifanmu mahaifanmu Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mahaifansu Allah ka ne ni'imta su cikin kaburburar ka kare su daga azabobin kabari Allah ka haskaka kaburburar Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su iyalanmu duka Allah ka shirya su Allah ka zaunar da mu lahiya da suwa, Allah ka kara mana adalci tsakanin mu da su ka ƙara mana hankuri da suwa ka ƙara musu hankuri da muwa yadda ka haɗa mu da sunan duniya ka haɗa mu cikin aljanna in kiyama ta yi ka gabarta mu uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu ka gabarta mana Allah ka gabarta mana ƴan ɗiyan gada ka ba mu da waɗanda za ka ba mu da zuriyar mu ilawa mil kiyama Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka ƙara musu kariya da tsaronka Allah ka ƙara musu arziki da wadata Allah ka ƙara musu ilimi da aiki da shiya Allah ka ɗaukaka su ka ɗaukaka al'amarinsu ka ɗaukaka mabaki ɗaya tare da su ka sa aljanna makomanmu 'yan kiyama ta yi Najeriya Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya. Allah ka kwantar da hankalin Najeriya da 'yan Najeriya, ka sa son juna tsakanin Najeriya da 'yan Najeriya, ka sa haɗin kai tsakanin Najeriya da 'yan Najeriya, Allah ka zaunar da Najeriya lahiya, ka zaunar da Najeriya lahiya da maƙwabtanta. Allah ka zaunar da Najeriya lahiya da makwabtanta Allah ka zaunar da Najeriya lahiya da makwabtanta Allah ka haɗa kan Najeriya da makwabtanta Allah ka gusar da hitina tsakaninsu Allah ka gusar da hitina tsakaninsu ka gusar da tashin hankali da tsoro Allah ka zaunar da mu Allah ka haɗa kan muka haɗa kan 'yan Najeriya Allah ka haɗa kan muka haɗa kan wannan jiha tamu Allah ka zaunar da mu Allah ka haɗa kan arewa ka haɗa kan al'ummarta Allah ka gusar da hitina da tashin hankali Allah ka zaunar da mu Allah ka zaunar da jihar mu lahiya ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka gusar da hitina kowace iri ka gusar da tashin hankali kowane iri Allah lungu-lungu na wannan jiya Allah ka gusar da hitina lungu-lungu ka kai natsuwa da kwanciyar hankali Allah dare da rana kowane lungu Allah ka kai kwanciyar hankali ka kai natsuwa ka kai arziki da wadata ka kai ilimin addini ka sanya mutane su koye shi su san wanda za su bauta maka har ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka tosaya mana ka ansa mana addu'o'in ka kare mu ka kiyaye mu Allah ka amintar da mu daga gabacin wannan jiha zuwa yammacinta daga yammacinta zuwa gabacinta daga kudancinta zuwa arewacinta daga arewacinta zuwa kudancinta musamman wannan babban birni na jiha Allah ka ƙara lafiya da zaman lafiya cikin life. daga gabaci ne har zuwa yammaci ne daga yammaci ne har zuwa gabaci ne daga kudanci ne har zuwa arewaci ne daga arewaci ne har zuwa kudanci ne Allah ka zaunar da wannan birni lahiya Allah ka zaunar da wannan birni lahiya duk wani mugu da ya shigo nan don wata hikima Allah ka mai sai mutunan kwarai Allah ka mai sai mutunan kwarai wanda abda muguwar sana'a ka bashi sana'a ta kwarai ka raba shi da muguwar sana'a Allah ka kare mu ka amintar da hanyoyin mu ka amintar da biranenmu ka amintar da ƙauyukanmu ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare maka kare gidajenmu ka kare makarantun ne da masallatai wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'i Allah ka ba mu kariya da tsaronka cikin tahiyoyin mu laila wa naharan Allah ka ba mu kariya da tsaronka inda duk muka yi taka kai mu lahiya kuma ga dawowa ka dawo da mu lahiya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu laila wa naharan ka kare ɗiya ka kare iyali ka kare zuriya ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare masallatayen wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka karfafa mu ka girmama mu ka biya mana bukatun mu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abin tsoron mu ka kare mu bayan ka bayan Allah musulmi yare da manya maza da mata waɗanda sun roƙe mu addu'a da waɗanda ba sun roƙe mu mun roƙe ka Allah ka shirya su ka shirya musu ɗiyansu da matayensu ka ba su arziki mai yalwa ka gusar da tsaya da talauci ka gafarta zunubansu ka biya musu duk bukatun su na alheri waɗanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abin tsoron su ka kare su ka ba mu aljanna firdaus al'ala ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ka kare mu daga azabu da mutakka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya. ka sa mana addu'o'in mu da mata, bismillahir rahmanir rahim li ila fi Shita, ila fihim rahlat ash-shita'i was-sayf wal ya'budu rabb hadha al-bayt alladhi adamahu min ju'in wa amana min duka ka kare mu daga sharri duka Ka yi salati da sallama da annabinka Muhammadu